هو ليس كالشهور وعلى استعداد لاستقبال ضيف كريم ما بقي لمجيئه إلا أيام قلائل هذا الشهر هو شهر فضل الله عز وجل به هذه الأمة وشرفها وكرمها به وجعل فيها ركنا من أركان دينه وهو شهر رمضان هذا الشهر الذي فضله الله سبحانه وتعالى على سائر الشهور بإنزال كتابه الكريم وفضله كذلك بليلة هي خير من ألف شهر هذا الشهر شهر قربة وطاعة لله عز وجل شهر يسارع فيه الناس إلى الخيرات سراعا ويجتهد فيه المجتهدون فيربحون ويخسر فيه المحرومون فعلينا أن نستعد لهذا الشهر المبارك بعدة أمور الأمر الأول النية الخالصة والعزم على طاعة الله عز وجل وتكفير الحسنات وهجر السيئات فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر الليل والنهار وبيده أعمار الناس فكم من مستقبل يوما وهو لا يستكمله وكم من مؤمل غدا وهو لا يدركه فالله سبحانه وتعالى بيده أعمار البشر فإذا نويت نية حسنة وعزمت على فعل الطاعة لله عز وجل فكان لك ذلك فهذا خير كثير وإن قدر الله سبحانه وتعالى لك ألا تدرك ذلك اليوم أو تلك الأيام المبارك مباركة فلك أجر النية فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب السيئات والحسنات كتب الحسنات والسيئات وبين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له بها عنده حسنة كاملة فإذا نويت صيام هذا الشهر من الآن ونويت قيامه فإن أدركته فهذا خير كثير وإلا فلك أجر النية فلنوي أن يكون تكون هذه الأيام بالنسبة إلينا أيام طاعة الله عز وجل وتكسير الحسنات وهجر السيئات وشدة الرغبة إلى الله عز وجل والافتقار منه والأمر الثاني مما ينبغي أن نستعد له لقدوم هذا الشهر المبارك هو التوبة الصادقة التوبة النسوح إلى الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يحثنا على التوبة في كل وقت وفي كل زمان وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول توبوا إلى الله توبة نسوحة وهو يقبل التوبة عن عباده فالله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون تائبين إليه في كل وقت وفي كل زمان وفي كل لحظة وتكون التوبة في مثل هذه الأيام التي نستعد فيها على دخول شهر مبارك أوجب وألزم لأن الذنوب إذا ثقلت على الإنسان قيدته من المشي والسرعة الذي يقترف المعصية ويسر عليها ولا يتوب إلى الله فإنها ستكون له قيدا تمنعه من القيام بطاعة الله عز وجل وقد قال أحد السلف رحمه الله حرمت حرمت القيام سنة لذنب أصبته حرمت القيام سنة قيام الليل سنة لذنب عملته وقد قال بعض الناس للحسن البصري رحمه الله إنا لا نستطيع القيام أي قيام, قيام الليل فقال إن ذلك إنما قيدتكم خطاياكم إنما قيدتكم خطاياكم فالذي تقيده الخطايا يكون محبوسا فيها ولا يستطيع أن يتحرك لطاعة الله عز وجل وإن تحرك لها فيكون تكون حركته ثقيلة وإن قام بها فبكد وتعب ومشقة لا ينال منها لذة ولا فرحا ولا بهجة فلنتب إلى الله عز وجل لنستقبل هذه الأيام بقلوب صافية وصدر منشرح ونقبل على مناجاة ربنا عز وجل بنفوس طيبة فالذي يتلطف بالأقذار والأنجاز فإنه لا يستحق مناجاة رب الأرباب فلتب إلى الله عز وجل ومما ينبغي أن نستعد به لقدوم هذه الأيام المباركة أن نتذكر أنها أيام معدودات فالله سبحانه وتعالى جعلها أياما معدودات أي أياما قلائل واليوم والخير واليوم الفضيل والوقت الذي فيه البركة سريع الانتظار سريع الرحيم فالله سبحانه وتعالى ذكرنا بذلك حين أخبرنا بإيجاب صوم رمضان علينا فقال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فهي أيام معدودات فلنتذكر أنها قلائل لكي نشمر من جهدنا ونسعى غاية سعينا ونعمل قدر طاقتنا لندرك ما فيها من فضل وثواب ومما ينبغي أن نستعد به لقدوم هذا الشهر المبارك أن نعرف أنه شهر يسارع, يسارع فيه المسارعون في الخيرات والله سبحانه وتعالى رغبنا على ذلك فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين فالله يخبرنا لأن الصالحين من هذه الأمة من, من, من أنبيائه ورسله كانوا يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فلنعد لذلك فلنعد لهذه المسارعة فلنكن سريعين في طاعة الله عز وجل مجبرين عن معصية الله عز وجل أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يقول ابو godiya da ستة sun tabbata tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkin sa zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi yan kwanaki kaɗan suka rage za mu karɓi bakuncin wata ne albarka watan da ba kamar sauran watanni yake ba watan da Allah subhanahu ta'ala ya darasta shi ya ba shi fifiko saboda a cikin shi ne Allah subhanahu ya sauka da littafin da kowane littafi a doron ƙasa shi ne alƙur'ani Cikinsa ne Allah subhanahu ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wa da manzancin da ya shi, da annabcin da ya masa a cikin wannan wata ne Allah subhanahu ya ƙunsa wani dare wanda ya fi dare dubu wanda babu shi ba shi ba saboda haka wata ne mai daraja wata ne mai cike da albarkatu yan kwanaki kaɗan suka rage mu karɓi bakuncin wannan babban bako wanda yake tare da alkhairai masu ɗimbin yawa babu shakka duk wanda zai sami halartar wani bako babba zuwa gare shi yakan yi masa tanadi yakan yi masa tanadi domin ya samu albarkar da take tattare da wannan bako da alkhairin da yake tafi da shi to bare kuma bako irin wannan wanda Allah subhanahu wataala ya fifita wannan al'umma da shi babu wata al'ummar da Allah subhanahu wata'ala ya bata wani wata mai cike da alkhairi masu yawa alkhairai masu yawa kamar yadda ya yi wa al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi yan kwanaki kaɗan suka rage wannan wata mu shige shi ya kamata mu yi tanadin abubuwa na farko kyakkyawar niyya mai kyakkyawar niyya da ƙarfar azama ta cewa insha Allah wannan watan za mu dage wajen biyar Allah subhanahu wata'ala da ya masa da'a da yawaita ayyukan alkhairi da nisan tarbiyyar ayyuka mai yi wa Allah subhanahu wata'ala wannan alkawari a zukatanmu saboda wani lokaci niyyar mutum mata ta aikinsa kuma sautari mutum zai sa rana amma ba zai kai ta ba Allah zai karɓi rayuwarsa sau tari mutum zai yi fatan ya kai gobe amma Allah ba zai ba shi wannan damar ba rayukanmu a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke ba mu da iko da kanmu Allah subhanahu wa ta'ala shi ke rike da ajalin mu amma idan muka yi kyakkyawan niyya tun daga yanzu na cewa babu shakka wannan watan da muke jiran zuwansa zai zama wata ne da za mu yawaita aikin alkhairi da za mu ƙaura cewa miyagun ayyuka muka yi gaskiya cikin niyyar tsakaninmu da Allah to babu shakka wannan zai zama mana alkhairi walau da Allah la kana khairan lahum sai da za su gaya wa Allah gaskiyar da take ransu to da ya fi musu alkhairi gaya wa Allah gaskiya da kyakkyawar niyya da za mu yi na cewa wannan wata zai zama wata ne insha Allah za mu shige shi da kyakkyawar zuciya idan Allah ya kai ka wannan lokacin to wannan alkhairi ne mai yawa ubangiji ya nufe ka da shi idan bai kai mutum wannan lokacin ba to niyyarsa za ta bi shi niyyarsa mai kyau za ta bi shi Allah zai masa takayya da kyakkyawar da kyakkyawan sakamako cikakke da kyakkyawan niyyarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim hadisin abdullahi dan abbas ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba alhasanati was sayyi'ati wa bayyana dhalik Allah ya rubuta kyawawan ayyuka ya rubuta munanan ayyuka kyakkyawan sakamako da mummunan sakamako kuma yayi bayanin wannan yace to duk wanda ya himmatu wato yayi niyyar ya ci kuduri na cewa zai aikata kyakkyawan aiki annabi yace sai Allah bai bashi damar aikatawa ba to da wannan kyakkyawar niyyar Allah zai rubuta mata kyakkyawan lada cikakke saboda haka in kai kyakkyawan niyya to kana da ladan kyakkyawan niyya annabi yana cewa innamal a'malu niyyat wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka ba za su tabbata ba sai da niyya kuma kowane mutum yana tare da sakamakon abin da ya niyyata saboda haka mu shiga mu sa zuciyarmu kyawar kuduri na cewa wannan watan da zai zo za mu yi ƙoƙari mu yawaita ayyukan alkhairi a cikinsa yi wa Allah gaskiya cikin wannan miyar, sannan kuma za mu nisanci miyagun ayyuka a rayuwarmu to idan muka yi haka Allah ya ba mu dacewa muka ga waɗannan kwanaki to wani alkhairi ne mai yawa tattare da mu idan kuma Allah subhanahu wata'ala bai kai mutum wannan lokaci ba to Allah sai ya rubuta masa cikakken lafiyar abu na biyu mutuba zuwa ga Allah ita tuba zuwa ga Allah abu ne da ake so mutum ya kasance cikinsa ko da yaushe ko da yaushe muna tattare da laifuffuka wasu mun san da su wasu ba san da su ba zunubi yana ya maimaye mu ta ko'ina muna buƙatar tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shi yasa ubangiji yake faɗaitar da bayan sa akan tuba zuwa gare shi tubo ila Allah jami'an Allah ce ya ku mu ne ku tuba zuwa ga Allah baki ɗayan ku domin ku samu rabauta tubo ilallahi ta Allah tawbatan nasuha ku yi kyakkyawar tuba ta gaskiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin da wannan tubar ne za mu iya samun aikata alkhairi yayin da ya gabata idan mutum yana tattare da zunubai bai tuba ba daga gare shi to waɗannan zunuban za su kasance masa da bai mai da za su hana shi motsawa ga aikata alkhairi zunubai suna yi wa bawa da bai bai su hana shi aikin alkhairi yana ganin shiga shi kuru-kuru yana ganin mutane daban-daban suna aikatawa amma zunubansa sun zama masa da bai su hana shi aikata alkhairi wani bawan Allah yana cewa an halarta min wato an hana ni tsayuwar dare tsawon shekara ɗaya saboda wani zunubi da na aikata wasu sun tambayi alhassan albasri rahimahullah ta ce ba za ma mun kasa kiyamul layli ya ce ya khatayakum zunubanku ne suka dabaibaye zunubanku ne suka idan mutum ya yi zunubi bai tuba ba kamar yadda alfubai da bai ke faɗa mutumin da zai rika zunubai baya tuba to zai waye gari cikin da baibayin waɗannan zunubai zai waye gari cikin kurkukun waɗannan zunuban ba za su bar shi ya motsa nan da can wajen aikin alkhairi za ka mutu ba zuwa ga Allah nuna kwaɗayinmu zuwa gare shi ne wata istighfari a cikin waɗannan kwanaki domin mu kakkaɓe laifukukan da ke tare da mu mu samu ganawa da mu duk mutumin da zai zo da ƙazanta na zunubi da datti na zunubi ba zai samu ganawa da ubangiji ba ubangiji tayyibun ne la yaqbalu illa tayyiba mai tsafta ne ba zai karɓi abin da ba shi da tsafta ba haka nan ba zai karɓi baƙuncin mutumin da ba shi da tsafta ba wannan yana daga cikin abin da za mu yi wa junanmu za mu yi wa waɗannan kwanaki tanadi da shi tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan daga cikin abin da za mu yi tanadi da shi mu sani cewa waɗannan kwanaki yan kaɗan kwanaki ne yan kaɗan haka Allah ya sifanta su ayyaman ma'aduda Allah ce yan ididdigaggun kwanaki ne in ka duba kwana 29 ko 30 wata ɗaya daga cikin watanni goma sha biyu wannan wata ɗaya tak shi ne yake tattare da irin waɗannan falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayani to kaga in ka lissafa a cikin kwanakin shekara aka ce an ɗauki kwana talatin kawai ai kaga babu yawa ayyaman ne ma'adudat ɗan kwanaki ne kaɗan shi kuma abu inda yake duk kaɗan ne to saurin ƙarewa yake ba bai kika daɗewa ba inda ɗan kaɗan ne zai zo ya tafi to wanda ya yadda cikin 'yan kwanakin nan ya jure wa dukkan wata wahala wajen bautar Allah subhanahu wata'ala ya saba wa zuciyarsa to babu shakka abin da zai yi na ayyukan alkhairi su za su wanzu zai daɗe kuma yana cikin jin daɗin abin da ya aiwatar na alkhairi a cikin 'yan kwanaki kaɗan da haka aikin da'a yake za ka ɗan sha wahala ne amma na ɗan lokaci kaɗan sai dai daɗin da zai biyo baya kuma daɗi ne da ba shi da iyaka ta san aiki mummuna za ka ji daɗi a cikin saɓan Allah amma abin da zai biyo baya na nadama da da na sani da wahalhalu wasu abubuwa ne ma tsanani da za su mantar da kai duk wani daɗi da ka baya saboda haka mu shirya wa zuciyarmu cewa waɗannan kwanaki ne kaɗan za mu kuma yi ƙoƙari mu ribace su kafin su ba da baya sannan mu sani har ila yau cikin tanadin da za mu yi mu sani cewa waɗannan wato kwanaki ne da ake so a yi rigegeniya a cikin aikin alkhairi ka yi ƙoƙari ka ka tsire wa ɗan uwanka ka tsire wa sa'a a cikin aikin alkhairi ba a san gasa a cikin sha'anin duniya amma ana san gasa a cikin sha'anin lahira Ka ga ɗan'uwanka uwanka yi wani abin alkhairi ya fatan ka yi fiye da nashi ba wai ka yi irin nasa ba yi fatan ka fi shi a cikin wannan aikin alkhairi haka ake so da cewa fi zalika falyatanafasul so cikin neman aljanna masu da da gata su yi gata a nan ake son a yi gata ba a cikin tara duniya ba ba a cikin samun wani rabo na duniya ba cikin samun rabon lahira Allah ce wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin ku yi gaggawa ku yi gaggawa zuwa ga wata gafara daga ubangiji da kuma aljannar da faɗin ta faɗin sammai da ƙasa an kuma tanade ta ne ga masu takawa ubangiji ya sifanta wasu daga cikin annabawansa ce kanu yusari'u da fil khairat sun kasance suna rigegeniya da gaggawa cikin aikin alkhairi kanu iwa yad'una na raqaban wa rahaba suna bauta mana suna roƙonmu mu cikin kwaɗayi da kuma tsoro wa da na khashirin sun kasance masu kankantar da kai gare mu to haka ake so mu kasance yi kokari mu yi gaggawa cikin ayyukan alkhairi mu yi gudun wato wuce sa'a a cikin wannan aiki sani cewa ɗan lokaci ƙanƙani ne zai zo ya wuce saboda haka mu yi wa wannan wata kyakkyawan tanadi mu mata kyakkyawan tanadin da za mu amfana da shi sannan yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita tun daga yanzu har zuwa wannan lokacin da za mu shigo shine yawaita addu'o'i tare da istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala neman gafararsa da kuma addu'o'i da roƙon Allah Kairin duniya da lahira mun san irin yanayin da muke rayuwa a cikin ƙasar nan sauran ƙasashen musulmi kullum banda zubar da jini da kashe-kashe ba abin da muke ji kullum abin ƙaruwa yake kuma mun sani cewa ba daga wato ba Allah ne ke zaluntar mu ba ba kana rabbuka bi zallamin lil abid ubangiji ba ya zaluntar bayansa inna Allah la yuzlimu an-nasa shay'an walakin an-nasa anfusahum yuzlimun kace Allah ba ya zaluntar bayansa da komai sai da mutane su zalunci kansu duk abin da ya same mu mu muka jawo kanmu أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم التي تدعي مسلمين عند أنفسكم أفق جواكم ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إذا انتبت الهيب يا ساميكا فلا لا شيء لا الله وأن تجاوز ممونا أبي يا ساميكا توك بلتك كامتا الله بدي ذالي تشيكا الله بيها لتشيمو دي ذالي تشيمو دي أذر تدهو الله بيهم دون الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما Allah ce zai yi ce me zai yi me zai yi da azartar da ku me zai amfani shi da azartar ku in har kun yi imani da Allah kuma kun gode wa Allah ta hanyar tsayawa da biyayya gare shi haka muna buƙatar yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala da gyara mu'amalar mu tsakanin mu da shi da gyara mu'amalar mu a tsakanin mu da junan mu da mayar da haƙƙoƙi zuwa ga masu idan muka yi haka to Allah zai wayoye mu da rahamarsa da lutufinsa ya iya mana abin da ya fi ƙarfinmu ya kawo mana canyi da ɗauki a lokacin da bayan da zamu iya saboda haka a wannan lokaci a wannan wuri daga wannan mimbari muna ƙara jajanta wa junanmu bisa kashe-kashe wanda aka yi a nan kano na ainihin yara da mata da aka karkashe wanda kuma aka yi a jihar kwara a kwanan nan a satin nan da muke ciki inda aka samu salwantar rayuka sama da 160 a ɗan ƙanƙanin lokaci muna jajanta wa junanmu kuma muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya ji mu'minai ya ji ɗan musulmi Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun hunta Allah ya tafi shahada su da sa ƙarshen wahalar su kenan waɗanda suke wannan aiki kuma waɗanda Allah yake nufin shirya daga cikinsu, su Allah shirye su Allah ya dawo da su zuwa ga hankulansu su su fahimci abin da suke yi na ta'addanci abu ne wanda ba zai haifa musu ɗan ido ba a wajen Allah subhanahu ta'ala waɗanda kuma ba su da niyyar tuba Allah ya mana maganin su Allah ya shiga tsakanin mu da su Allah ya kawo mana ƙarshen su sannan kuma muna jajantawa 'yan uwanmu na kasuwar sanda wanda ibtila'in gobara ya same su Allah subhanahu wata'ala ya mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya mayar musu da mafi alkhairin abin da suka rasa Allah ya saka fara ce a gare su Allah ya saka fara ce a gare su Allah kuma ya tsare gaba ya tsare mu ya tsare dukiyoyinmu da da ainihin jinananmu da addininmu Allah ya ba mu zaman lafiya a mu mai ɗorewa Allah ya ba mu arziki mai amfani Allah subhanahu wata'ala ya sanya tausayi da rahama a cikin zukatan shugabanninmu Allah ya sanya tausayi da rahama a cikin zukatansu Allah ya sanya musu tsoron tsayuwa gaba gare shi ranar da Allah zai tsaye su ya tambaye su abin da ya ba su kiwo Allah ya sa musu tsoron ranar tsayuwa gaban shi domin ansa wannan tambaya ko kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon haƙuri da juriya da biyayya cikin abin da bai saba wa Allah ba اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين